Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Muna ƙara godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Muna da cewa babu abota da gaskiya sai Allah kuma muna da cewa Annabi Muhammad ya da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa da sabansa da dukkan wanda suka wani tafarki na musulunci zuwa ranar sakamakon ranar gobe kiyama. Yan kwa masu girma yau bayani zai takaita ne akan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi mai suna umair bin wahab umair bin wahab radiyallahu anhu wannan sahabi ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi kuma ya imani da annabi muhammad amma gabanin haka gabanin ya musulunta dama mutum ne jarumi ba matsoraci ne sa'an nan mutum ne mai kaifin hankali da tunani Allah ya bashi basira da kwanya mai girma saboda haka larabawan makka musamman quraish wanda suke mulkin ƙasan suna ji da shi duk wani aiki mai hatsari shi ake bawa kuma zai yi nasara ba a ba shi aiki mai nasara ba lokacin da za a yi yakin badr umair bin wahab shi aka tura bin umayya bin khalaf aka ce ya tafi ya je ya gano adadin musulmai za ba karamin aiki ne ba ya tafi ya gano suna ka a masu sirri ko 'yan abin nan 'yan sandan ciki ba sabon al'amari ba ne ya daɗe a duniya tuntun tale-tale ana samun 'yan sanda na ciki na koye masu binciko al'amura musamman idan ana cikin yanayi na hatsari to shi aka tura ya je ya kawo adadin musulmai ya kozo ya dawo saboda ƙarfin kwakwalwansa ya ce wa'yanda za su fuskance mu a wannan yakin na badar ɗari uku ne ko dai su fi kaɗan ko su kasa kaɗan ko su fi kaɗan ko su kasa kaɗan babu saɓani a littattafan tarihi na musulunci ga baki ɗaya kaf wanda umai ainihin likurash shine wato ɗan leƙen asirin kurashawa shi ya kawo labari cewa ga adadinsu sa'annan saboda ƙarfin kwakwalwansa irin yadda ya ga damarar musulmai a wannan lokacin da irin shirinsu da suka yi ya ce wallahi ba za mu kashe ɗaya a cikinsu ba sai sun kashe ɗaya a cikin ba za mu yi jarumtakan da za mu kashe ɗaya ba face alal aƙalla sun kashe ɗaya a cikin sai ce to bari in gaya mana idan suka kashe hamsin idan muka kashe hamsin suka kashe hamsin to maka ba za ta zaune da kyau ba to da baya ganin a yaƙi da yake kafiri ne mai hankali sai suka ce a annabi ya ce shi ne sallallahu alaihi wasallam amma an yarda da labarin da ya kawo na adadi saboda an yan san kwakwalwansa amma da ya kawo abin da zai iya faruwa ya zama to damage kafirai sai suka ce a sihiri ne sai aka je aka koma sai gashi an kama su bayi an kai su makka an kashe manya manyansu sun kunyata a cikin larabawa saboda ƙin ɗaukan shawara wannan bawan allah wata rana ana zaune a majalisa a ƙaba ana tattaunawa bayan annabi muhammad sallallahu ya yi hijira ya koma madina saboda sun hana yi sakat an kashe na kashewa an ɗaura na ɗaure an kona na kona duka an yi a makka. da yake addinin musulunci ba addinin tashi hankali sai aka ƙaura aka bar musu makan gaba daya aka hijira shi sa tarihin mu yana da tsafta babu wani wanda ya sai ce musulmai yan ta'adda ne ƙarya yake yi domin tarihin mu ƙarara yake mustashrikin wanda yake arna ne ba musulmai ne ba sun yi rubutu da yawa akan tarihin musulunci babu ɗaya daga cikinsu wanda bai rubuta cewa mun bar makka ba saboda ban bar makka ba sai saboda fitinan kafirai ko ba a zidda jinin ko mutum ɗaya ba aka bar musu makka ko makka ita ce gari mafi soyuwa ga rasulullahi sallallahu alaihi amma ya banta dan musulmi ba dan tashi hankali babu sabani a wannan saboda haka mu ba yan ta'adda bane ko ina ka samu musulmi wanda ya san musulunci baya nufin sharri ga kowa sai a tsare saboda haka annabi sun yi hijira da sahabban sai koma madina duk da haka mutanen makka ba su daddara ba aka yi yakin badar ba su daddara ba aka sake koma na uku to shi a wannan lokacin ne a shi umair bin wahab bin khalaf bin wahab da yake jarumi ne sai ana tattarawa zai je kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a madina sai ce gashi abin da zai hana shi zuwa kawai akwai bashi a kansa kuma yana da iyali da yawa baya son ya tafi iyalin suna bara ya kafiri ne amma bai yadda iyalin sai bara kuma yana tsoron bashi a waya sai ka samu musulmi ya kwashi bashi har ma ƙarya yake wajen tara bashi ya kafiri ne bai musulunta ba amma bashi ne kawai zai hana shi zuwa da kuma kada iyalansa su tagayyara amma mu sai ka samu mutum yanzu ya cika musulmi amma bara yake bai tunanin ya je yawo itace ya sayar da ya je yana bara kuma ga bashi na karya kullum yana tara ya ce ba zai tafi madina ba sai dan wannan shi kuma sufwan dan uwansa ne bin umayya bin khalaf bin wahab dan uwansa ne sun hada kaka guda khalaf shi kuma mai kudi ne a makka sufwan yana da kudi ba na wasa ba sai ce bashin da kake bi kab zan biya kuma iyalanka zan hada su da iyalaina abinda suka ci shi za su ci ka je ka mana wannan aikin a madina sai ce to sharaɗi guda kada a gaya wa kowa wannan magana kowa kada a gaya mashi a mai doki mafi gudu da takobi mafi kaifi aka sa guba a takobin ya kama hanya don ya je kashe rasulullahi saboda haka shirye-shirye na wato ainihin halaka manya-manyan musulmai annabawa har shugaban annabawa gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi da ba musulman kwarai bayan aka fara shi da cutar da su bayan aka fara shi allah ke kare musulmai saboda haka ya kama hanya sai gashi a madina labarin yana da yawa ba hudu ba ɗaya ko biyu ba amma akwai darussa masu yawa a ciki kaga mai kudi ya ba da nashi gudumawa domin a kashe rasulullahi sallallahu alaihi jarimi ya fita ya bar gidansa ya bar yayansa domin mai ya taimaka ma addinin kafirci da ya iso madina wanda ya soma tarbansa sai na umar bin al-khattabi radiyallahu anhu jarimi da ya gan shi daman sun san juna a maka ai an yi rayuwa tare sai ya cakwamo shi ya ingiza shi lokacin babu kafafen labarai na sanin hotuna amma labarin umar ya kai ko'ina a ƙasar larabawa sai ce ya ku mutanen madina wannan shine umar dan wahab wadda muka laƙaba suna shaitanul kurish haka sunan sai ke har yanzu a littafin tarihi ba goge ba shaitanul kurish saboda kullum munafurci da rashin tsoro ya ce ba ku san shi ba mu mutanen maka mun san shi to gashi yau a gaban ku daman su ma sun san sunan sai kowa ya gyara zama ya ingizo shi gaban rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga bako ya zo bai zo ba sai da sharri wannan shi ake cewa firasatul mu'min Umar dan Khattabi bai san gaibu ba amma wasu Allah yana musu baiwa sai su ce fa in an yi kaza fa to fa in ba sa'a aka yi ba kaza ba sai ga ya faru ba ilmin yau bai wa Allah ta'ala ke wayinsa ko don iliminsu ko don gogewansu ko don sani da Allah ta'ala ya basu saboda ka Umar dan ya ce ba da alkhairi zo ba shi kuma mai mai wahayi bai sani ba amma Rasulullahi sallallahu alaihi Jibril ya riga ya bashi labari ya ce da wane da wane ga abin da aka yi ga takobi ga wanda ya kamo hanya ga wanda ya bada kwangila zai bada kuɗi duk an gaya ma Rasulullahi sai ya ce ma sai ya ce ma Umar sake shi a musulunci ba a bako haka sake shi ka miƙa mai takobinsa ai ba za a maimaita irin rasulullahi wanda ya zo zai kashe ka kuma an baka labari mala'ika wadda ba ƙarya ke kuma ga tobi an kuma ka ce a saki shi kuma a miƙa mai takobinsa ya ce da na ga wannan karamcin a ransa shi um-, umair ya ce sai na tabbatar da wuya in aikatar da abin da aka turo ni wannan karamcin ta wuce hankali da aka mika mashi ya gaida annabi sallallahu alaihi irin gaisuwa ta jahiliya haku. Ni ni'mat asba sai ce a mu Allah ya canza mana ba haka muke gaisuwa ba sallama muke sai ce ai ban sani ba sai yau yace me kawo ka yace dana da aka kama a yakin badar ka san tsakanin uwa uba da da na zo gaishe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce cin banda wannan me kawo ka umaira ce ban taba ya ba a rayuwata ka kafiri ne saboda jaruntaka makareci magauranci ne makarici duk in ka same shi matsoraci jarumi baya ƙarya ya ce ban taɓa yin ƙarya ba a rayuta kuma kafiri ne ya ce sai na yi ƙarya a ranar sai na san ba zan yi nasara makarici baya nasara ko ya yi to zai kunyata gobe kiyama sai dai in ya tuba Allah ya raba mu da ƙarya to da ka sai annabi sun ce banda wannan ya ce babu shi da kansa ya ce shine ƙaryarsa na farko da ya sani shi annabi sun ce matso kusa da ni dan kar kowa ya ji su ya ci ga abin da ya kawo ka da kai da wani da wani musamman su fuwan dan uwanka domin sun hada kaka da shi kuna tattaunawa sai aka ce wa zai kashe ni kace kai ne amma ga bashi ga iyalai sai su fuwan da yake mai kudi ne sai ce zai dauka sai ka kamo hanya abin da ya kawo kenan sai aje takubin sai miƙe ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu. rasulullah ya gaya masa sahabbai karar su ba san mai faru ba ya ce babu wanda ya baka labarin nan sai Allah yan uwa musulmai mu gaskiya duk inda muka buga da wannan mu za mu kai shi kasa in muna da gaskiya abin da yasa muke tangal tangal shine da yawan mu da yawan mu sai ga musuluncin sai a bashi sai a aikata wani abu da yawan sai ya zama wanda ba su da gaskiya ba sun fi mu gaskiya yau shi za a cewa musulmi ga naka sa'an ka dinga tarar da shi in ba da baka da gaskiya ba su a kafircin masu yin yi gaskiya a kafircin masu mata gaskiya mu a musulunci kuma zai zama to gashi ba a rike da gaskiya kai kana da ma wani zaɓi in ga gaskiya kana da wani zaɓi bare abu da ya shafi rayuwarka gaba da jikokinka da 'ya'yanka da wadda ma tukunna ba zo Najeriya ba saboda aka yi musulunta umar dan khattabi sai ce wallahi da ya shigo yadda ka san alade haka nake ganin sa amma da ya musulunta sai na kusan shi akan wasu daga cikin yayana kaga yadda suka ki junansu saboda Allah shi kuma ya alkawari a gaban rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya taka na zaman kasa musulunci to sai ya taka wajen ya kare kafirci shi yasa an baro makka hadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma shi da ya karatu sai ce a bashi izini ya koma maka ya da'awa annabi sai ya bashi izini ya je ya da'awa maka bayan ana gudowa ana barin maka amma shi yana shigar da don kira mutane ga musulunci saboda jarumtakansa da takobin da ya taho ya kashe manzan Allah sallallahu da takobin ya koma sai ya kwankwasa gidanka idan ka fito sai ya ce ka san ni ne umair ka musulunta ka aminta sai mutum ya mai da kofar gidan sai sai ashar bayan bayan ya kulle kofar gidan zai ashar ba a gaban umair ba haka dinga zagawa yana da'awa a wata akwai bukatar mu ba da gudunmawa wannan addini amma albishirinmu ko mun yi ko ba mu yi ba Allah zai tada masu yi wa in yi tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ba zai canza alkawarinsa ba in kaga dubban musulmai sun yi Allah zai tada waɗansu wanda za su yi ko cikin kwakwansu ko cikin wasu za ka taimaka ma kanka ne idan ka ba mu wannan addini ma, ba ka taimaki wani ba yan uwa masu girma wannan siyasa ba ta wasa ba ce siyasa ce wanda yake a rike ta da gaskiya kuma a zaɓin masu gaskiya ko babu ja da baya cikinta domin kowa ya san gidan ubansa abin ya riga ya dare ka ba za ka yi wani kwana ba illa kawai ka miƙe kai abin da ya dace Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya ɗora mu akan waɗanda suke kin musulunci wanda suka bayyana da wanda suka buya, waɗanda suke cikin mu da wanda ba su cikin mu Allah muna roƙonka da kyawun sunayenka ka sa wannan zaɓe da za a yi shi lafiya a ƙare lafiya kuma masu gaskiya su samu nasara